Kotun ta yanke hukuncin karar da Nnamdi Kanu ya shigar ta hannun lauyansa Ifeanyi Ejofo don bukatar soke sauran caji bakwai da ake yi masa ciki da tuhumar ta'addanci. Masu shari'a a kotun karkashin Justice Hannatu sun yanke hukuncin matakin da gwamnati ta bi wajen ta soƙeyar Kanu ya sabawa dokokin cikin gida da ma waje a bangaren maido da mai laifi kasar da ake tuhumar tuhumarsa. Ko menene hukuncin kotun ɗaukar karar ke nufi? Ga fitaccen lauya barista mai nasara kogo da bayani. Wannan hukunci da kotun ɗaukar kara ta birnin abuja ta bada dangane da shari'ar wannan da ake zargi da ta'addanci nnamdi kano da gwamnatin tarayyar najeriya da yawa masana da lauyoyi da 'yan jarida daban-daban duka sun yi ma abin mummunan fahimta da yawa yadda ake yada abin ba haka yake ba kotu idan muka yi tuna an fara wannan shari'a ce ranar 23 ga watan disamba ta shekara ta 2015 kuma a ranar 25 ga watan afrilu ta shekara ta 2015 2017 aka ba da Kanu beli to da aka ba shi beli din nan sai tsallake beli ya gudu sai ranar 27 ga watan Yuni na shekara ta 2021 bare kenan sai aka kamo shi a ƙasar Kenya aka taho da shi wannan shari'a da aka yi a kotun ɗaukaka ƙara shari'a ce wadda take ta shafi kawai hanyar da aka bi aka kawo shi daga ƙasar Kenya ita ce kawai kotun nan ta yi magana domin shi lauyan Nnamdi Kano ya nemi kotu ta ba da belin Nnamdi kanu. hannu kotu ta hana saboda ta yi misali da yanda ya tsallake kafa ya gudu da kyar aka iya kamo shi to sai shi lauyan ya ɗaukaka kara cewa bai kamata kotun ta hana shi beli ba saboda hanyar da aka bi aka kamo da Kanu daga ƙasar Kenya ta yi karo da tsari na sashe na 195-196 na doka hanzarta harkokin shari'a wato Administration of Criminal Justice a cewa ba a bi waɗannan matakai ba kuma ta yi karan tsaye da dokar ta'addanci ta Najeriya. Tun 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su a game da wannan lamarin inda shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Alhaji Nastura Asha Sharif ya ce. Allah ga mai hankali ba zai karbi wannan abin a hankalce ba. So da mutumin da ya shugabanci abubuwa na ta'addanci irin wannan aka yi asarar rayuka sanadiyar kalamansa da ayyukansa aka kona dukiyoyin mutane ba sau ɗaya ba sau biyu ba ba sau uku ba kuma kowa ya san ana da wato rekod na lokutan da ya dinga kiran mutane su fito a kashe mutane ana da shi kuma mutanen nasa suka fita suka kashe mutanen kuma har yau ba su daina bi suna kashe mutane ba a ce wai saboda wai hanyoyin da aka baka kamo shi wai sun saba dokar kasa wannan duk mai hankali ya san son zuciya ne da sakarci to amma tunda kotu ce ta wannan al'amari kuma muna ganin ita gwamnatin tarayya ta tabbatar za ta dauki da mataki a kai ɗaukar ƙara muna kallon cewar za mu saurara mu ga ɗaukar ƙara su kuma za mu ga rubutaccen hukuncin inda daga nan za mu ga me ya kamata mu mu yi a matsayinmu na ƙungiya da kuma mutanen arewa da mu ne da wannan mutum ya wuce gaba wajen halaka mutanenmu da dukiyoyinsu. A matsayin martani, ministan shari'a Abubakar Malami ta bakin mai magana da yawunsa Dakta Umar Jibril Gwandu ya ce. Ya kamata masu saurare su fahimci cewa wannan ƙara tana da fuskoki kamar guda biyu. Akwai tuhumace-tuhumace da aka yi kafin ya arce da kuma tuhumace-tuhumacen da aka yi da arcewarsa da kuma bayan arcewar shi daga shari'ar da ake masa. to yanzu wannan bangare ne na daban za a to kuma akwai wasu laifuka da ake tumar shi da su domin haka wannan hukuncin shi ma karan kan shi abu ne wanda za a kara ɗaukaka kara a kai sannan kuma akwai sauran tumace tumace da ake masa wanda su ma za a buɗe babin su a ci gaba da masa hukunci a kai idan ana iya tunawa a watan yunin shekarar 2021 ne gwamnatin najeriya ta samu nasarar sake kama nnamdi kanu tare da haɗin gwiwar na 'yan sandan ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a ƙasar kenya a lokacin da yake neman goyon bayan kasashen waje domin tabbatar da samun kasar bayafara. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.